Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. an kwashe duk mata da yara da tsofaffi daga ma'aikatar sarrafa karafi a maripol da dakarun rasha suka yi wa kawanya a cewar wakiliyar murya amurka a kiev an sharonikova ma'aikatar karafan ta azovtel da aka gina a zamanin tarayyar soviet ita ce dandali na karshe a maripol da sojojin ukraine suka kiba da kai ga dukkan yunkurin da rasha ta yi na kwace bangarorin gabashi da kudancin ukraine a yakin da aka kwashe makonni goma ana gwamzawa a cewar rahotannin reuters mataimakin firaministan ukraine irina breshog ya rubuta a manhajar sakonnin telegram cewa an kammala aikin ceto a wannan bangare na maripol sai dai majalisar ɗinkin duniya da ta jagoranci aikin tare da red cross bata riga ta tabbatar da kammala aikin ba batun dangantakar kasuwanci da tsaron yanki da kuma mamayar da rasha ta kai wa ukraine su ne kan gaba a lokacin da shugaban amurka joe biden zai amshi bakoncin shugabannin kungiyar kasashen kudancin asiya ko kuma asiyan a taron su na ranar 12 da 13 ga watan mayu shugabannin kasashen asiyan guda takwas a cikin goma ne za su halarci taron kolin na musamman shugabannin da ba za su samu halartar taron ba sun hada ne da rodrigo duterte na kasar philippines wanda mulkinsa ke karewa a watan yuni da kuma shugaban gwamnatin soja na kasar myanmar mai auhilan wanda kungiyar asean ta cire shi a matsayin jan kunni da ba sabon ba shugaban sojin da ya jagoranci juyin mulki da ya hambarar da gwamnatin farar hula a watan fabrairu shekarar 2021 duk da yake ba a sa ran taron zai samar da wani muhimmin al'amari masu lura da al'amura sun ce kwanaki biyu da biden zai karbi bakoncin waɗannan shugabannin yayin da ake gwamza faɗa a ukraine alama ce da ke sake tabbatar da cewar har yanzu yankin indo-pacific shine babban abin da washington ta sa a gaba biden zai ci gaba da ziyararsa zuwa biranen seoul da tokyo don gudanar da taron quad a ƙarshen wannan wata Daraktan hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA William Burns ya faɗa a jiya Asabar cewa China tana sanya ido sosai a kan yaƙin da Rasha ke yi a Ukraine. Kada ya ce hakan na shafar lissafinta a kan Taiwan, ƙasar tsibiri mai mulkin kanta da China take ikirarin nata ne. da yake jawabi a wurin wani taron jaridan financial times Bas ya ce gwamnatin china ta damu matuka da yadda ukraine ta nuna jajircewa ga mamayar da rasha ta kai mata da kuma matsalar tattalin arzikin da rasha ke fuskanta Bans ya ce yana ganin shugabannin China suna taka tsantsan sosai akan waɗannan abubuwa na damuwa da kuma munanan tasirin tattalin arziki da duk yunkurinta na neman kwace ikon Taiwan zai haifar. sai dai ya yi gargaɗin cewa hakan ba zai canza dogon burin na shugaban kasar china Xi Jinping ba a kan taiwan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc taliban ta sanar a jiya asabar cewa za a wajabta wa mata a afghanistan su lullube daga kansu har zuwa kafafunsu idan za su shiga cikin jama'a wani mataki na baya-baya na rashin mutunta 'yancin mata da kungiyar mai tsaurin kishin islama ta dauka a cikin watanni tara da ta koma kan karagar mulki shugaban taliban hibatullah akunzada shi ne ya sanya hannu akan wannan doka inda ya buƙaci matan afghanistan su yi biyayya ga dokar a cewar ma'aikatar karfafa nagarta da yaƙi da ayyukan sabo yayin da take ƙarin bayani a wurin wani taron manema labarai a birnin kabul ma'aikatar ta faɗa a wata sanarwa cewa mai kula da mace kamar mahaifinta ko dan uwanta ko kuma mijinta za a musu gargaɗi kafin a ɗaure su na tsawon kwanaki uku idan matan ba su rufe huskokinsu ba a wajen gida. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai duniya Kasuwa. jama'a masu sauraron mu yanzu haka ina tsohar kasuwar jimeta wadda kasuwa ce da dadda kuma mai dimbin tarihi a nan jihar adamawa ita ce kasuwa ta farko wadda aka fara bude ta a jihar gaba daya tun zamanin gongola wadda ba ta da nisa tsakaninta da fadar jiha musamman ma ofishin gwamnan jihar tsakanin su ba zai wuce eh, kilomita daya zuwa daya da rabi ba na shigo la yan bulawus kuma na samu mutane suna ta hada-hada amma bari mu fara tambayan wani mai shago a wannan kasuwa wadda yake sana'ar sai da kayan bulawus malam barka da yawa barka dai. To, Malam ko menene sunanka? Sunana Alhaji Ibrahim Ibrahima mai Bulawus a tsohuwar kasuwan Jimeta. To, Alhaji Ibrahim Ibrahima tsawon shekara nawa kai kana wannan sana'a? Eh, hakika na dan jima nan wajen ina dan wannan sana'a ya kai kamar shekara 20 haka hmm. ina wajen eh. Yanzu gashi an gama azumi cikin ƙoshin lafiya kuma sallar ma mun bata baya yanzu haka. Yaya kuma yanayin farashin kayayyakin? Eh to, bana kan gaskiya alhamdulillah ba abin da zamu ce sai dai mu gode wa Allah Ubangiji da ya kashe ce dai daga farko mun dan samu tsadan kuma da azumi ya zo sai muka dan samu sauki kuma mun dan sayar wani da tsada wani kuma da sauki yanayin da muke samu ne dai wani ka dan samu ɗari wani ka dan samu ɗari biyu wani hamsin yawa shine kawai. malam ibrahim yanzu ga wannan gele misali na ganta ga ta eh, ruwar ɗaurawa ce kuma sunata menene. kashka kashka. o sunata kenan kashka to ga sunan da gelelluka da kuma kayayyaki yanzu mu ɗauka wannan kashka ɗin kamar nawa take. eh kashkan nan dai gaskiya muna sai da shi dubu biyu da ɗari biyar babba ƙarami muna sai da shi dubu ɗaya da ɗari biyar hmm. akwai kuma kuskus muna sai da shi dubu da ɗari biyar babbansa kuma dubu uku hmm. medium ɗinsa dubu da ɗari takwas haka muke siyarwa to kuma al'umma suna sayan shi sosai kamar yadda nake gani ana ta hada hada eh hakika suna sayan sa dan mun kawo shi da yawa kuma kaga ikon Allah ga shirya wanda ya rage kenan mun kawo shi da yawa ya kuma kare gaskiya wannan kayayyaki naku an fi sayan sa gabanin sallah yanzu ko ya kasuwar take gudana a yanzu ma ba laifi dan yara da sun dan an siya yara yanzu kuma manya ne suke zuwa su da suke dan siya su ma saboda tafiya anguwa haka kamar gyale da takalmi suna dan zuwa su siya mata haka ba laifi to ibrahim shi kuma kayayyakin yara da nake gani ga shi da takalma ga kuma tulare ga shi ma dai kayayyaki dai ga shi shi ma ana samu ana siya a ana siya gaskiya kamar yanzu an yi mutum aihuwa zai zo haɗa kayan aihuwa kuma ga irin irin riga mai wuta-wutan nan ma gaskiya ana dan siya shi ma hmm. da dan farashi kuma ba tsada sosai hmm. dan bai wuce dubu biyar dubu hudu da dari biyar ba haka muke siyarwa. Masu sauraron mu muna da dabarin layin yan bulawu sai ko muka je layin masu hatsi kuma wani abun burgewa wannan tsohon kasuwa shine tsakanin masu hatsin da masu da gari da kuma masu injin surfen suna kusa yanzu dai ina dab da waɗannan yanki musamman masu sai da gari da kuma masu injin surfen ga can wata bura Allah ma tana tsaye malama ina gajiya. Na yi ko. Lafiya kike? Kalauya gida aiki. A lafiya kalauya kokari. Kalau an sha ruwa lafiya. A lafiya kalau ba. To Allah maimaita mana. To madalla ko menene sunan ki? Ni ce mai suna Ayuba Joy Sale daga suwar kasuwa. Eh. Jumeta Yola. To eh, menene kike sayarwa a wannan tsohuwar kasuwa? To ina siyar da garin masara dai. da garin maiwa markaɗen gida da kuma garin alabo. To waɗannan musamman ga wani gari na gan shi mai ɗan haske mai ɗan laushi wani irin gari ne? Wannan garin masara kenan. Shi kuma garin masara nawa kuke sai da wannan mudu da nake gani? Ɗari biyar. Ɗari biyar ake sai da mudu guda? Eh. To kafin ya zama gari misali ainihin tsabarsa buhu kuke siya ko kuma wana kuke yi? Buhu muke siya. Kamar nawa kuke sayan buhu? Dubu ishirin. Sau ku zo kuma ku surfa ku niƙa. sai ku ci gaba da sayarwa to shi kuma wannan garin kuma wani irin gari ne wannan garin gurka garin gurka shi kuma nawa ake sai da shi mudunsa ɗari biyar a shi din ma ɗari biyar allah sarki to shi kuma nawa buhunsa buhunsa dubu goma sha shida allah sarki wato shi dubu sha shida wannan dubu ashirin amma kuma kundin su duka ɗaya allah sarki to ga wani abu mulmule mulmule nan kamar dutse menene shi ce gurkan kenan na'am oke wato shi wancan shine gurkan shi kuma wannan an riga an nika to shi kuma wancan nawa ake sai da shi dubu daya kwano shi ma yadda na gan shi kato kato na ana masa kwano kwano eh to kaman kwaya nawa ake sawa a kwanon to ba ma kirgawa dai mu dai muna aunawa in ga ya cika sai a zuba leda eh, to ga kuma wani na amma da shi wannan bai da haske yana da dan duhu garin me ne wannan garin maiwa to shi kuma kamar nawa kuke sai da mudunsa mudunsa dari shida oh shi dari shida ake sai da mudunsa kuma ana siya ana siya to shi kuma nawa buhunsa buhunsa dubu ashirin da biyu wancan masara ne amma muna jika shi yana kwana ruwa Yau kafin nan sai a nika eh, sai a zo a shanya in an wanke a shanya sai a nika shi yasa ya fi sauran haske to shi kuma nawa ake sai da mudunsa kudin su daya dari biyar to sannu malama mun gode ko yau na gode to masu sauraro da shige tun farko na gaya muku cewa a yau shirin kasuwa ya kai miki dole muna gudanar da shi ne a nan jihar adamawa kuma wani da kasuwa tsohon wanda ake kiransa tsohon kasuwa kasuwa ne mai tarihi kuma kusan za a ce kasuwa shine na farko a jihar adamawa tun zamanin gongola muna layin nan na masu surbe da kuma masu sai da ainihin wato gari ga wani bahala na same shi yana sana'ar sana surfa masara da kuma dawa bari mu ji shin ya yake gudanar da wannan sana'a nashi malam barka da barka mai gida to ko menene sunan malamin suna dairu musa malam dairu wannan sana'a surfe na samu kake shine ainihin ka ita ce sana'a na to kamar shekara nawa ka dauka kana wannan sana'a ya kai shekara goma sha tara kana wannan sana'a eh to yanzu ga gashi na gana surfa masara shi wannan masara da na ga ake surfa shi kamar minti ne wake daukan ku gurin a buhu ko kuma a yanayin yadda aka auna a a buhu dai yanzu wannan ba buhu ba ne eh, wannan kuma na ga ni ba ga wani buhu ma nan to shi wannan kamar minti nawa zai a cikin inji kamar yadda ake yanzu baya wuce minti bakwai baya wuce minti bakwai ya surbu eh. to ga wani inji kuma na ganshi kamar da wando ne ko wani abu shi kuma na me na nika ne shi kuma injin nika ne wannan eh. o oh, wato shine yake fidda gari kenan yanzu misali kamar wancan dusa da yake fita shi kuma ya ake yi da shi ya sayarwa ake ita ce ribar na'am na'am to yanzu kamar nawa kuke karba a buhu daya a inda surfe ne kyauta ne nika ne ake biya oh, wato shi surfe haka kyauta za a yi eh. amma za ku daki dusa eh. shi kuma nika za a biya eh. to yanzu wannan sana'a naku kuna samun wani tallafi ne ga gwamnati a gaskiya tallafin bai da yawa ko akwai ma to yanzu menene bukatan ku gwamnati to mu dai bukatan mu challenge namu da muke samu shine wutan nefa wutan lantarki eh ta azzala mana ai yawa to yanzu kamar nawa kuke biya a wata gaskiya muna biya kuɗi yana kai wa kusan dubu talatin to kuma mu dauka misali a watan nan kana aikin dubu talatin din a to ana yi ne da wani lokacin a samu wani lokacin ba za a samu ba saboda rashin wuta da ake samu na wani lokaci yanzu yaya wani irin tallafi kake so gwamnati ta maka gaskiya da gwamnati za ta tallafa mana bangaren wuta kawai a yadda za a dan rage mana yadda za mu ma mu ragewa masu zuwa nika saboda abun ne ana tallafawa juna ne amma in an tsawwala dole mu ma mu tsawwala mai zuwa saboda kudin nikan za mu tsawwala to madalla na gode To madalla masu sauraron mu bayan bari na layin masu sirfe da sai da gari Ah, mun zo kuma layin masu sai da kayan miya kamar ga manja ga man gyada ga agushi ga dai har da busheshen kubewa bari mu ji ita kuma bira allah sunanta mu ji kuma yaya take gudanar da wannan sana'a to malama sannu ko yawwa sannu da rana to ko menene sunanki sunana kucele antoni sawa hmm. kuma me kike sayarwa ina sayar da su manja man gyada agushi crayfish mm. busasshen kubewa shinkafa garin kwake aya mm. har da su soya beans duk ina sayarwa to a wani kasuwa kike sayar da waɗannan abubuwa ina tsohon kasuwa to yanzu ga aya na gani a hannun ki, ko ba aya bane ne aya ne to yanzu kamar amudun aya nawa kike sayar da shi ɗari bakwai shi kuma buhun ayan ba dubu ishirin da takwas kai kai kai kai kuma ki sai da mudu ɗari bakwai kina samun riba ana samuwa daidai dan daidai gwargwado eh, kuma ana zuwa saya ana saya to yanzu ga shi nan ga mai nan wannan wannan man gyada ne manja ne to kamar shi man gyadan manjan nan kuma nawa jarka muna samun 21 wata rana 22 hmm, to kuma kamar kwalba nawa a cikin jarka daya eh to in jarka ɗin ya cika mai kyau za ka samu kwalba ko 35 34 hmm. za ka samu to ga agushi kuma nan na gani eh, ko ba agushi ba nan agushi ne To shi kuma agushin yaya kuke sarrafa shi ne? To ana nika shi ne a yi miya da shi. Mm. Miya hada shi da shuwaka a sa crayfish sa mishi stockfish mm. a sa nama mm. dan sa mar kifi a ciki. Wannan kuma menene a kule a kulen nan? Akwai kuka akwai kuma busasshen kubewa akwai barkono. To shi kuma kuka da busasshen kubewa nawa nawa kuke sai da kulli? Muna kulla shi naira hamsin. muna kulla shi mu sayar jama'a masu sauraron mu da kuma haka ne muka zo ga karshen shirin kasuwa a kan miki dole na wannan makon sai kuma makon gobe in mai duka ya kai mu lado salisu muhammad garba sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirinmu na nasihar Lahadi. Sunana Reverend Joseph John Hayab. A cikin shirinmu a yau za mu karanta littafin mata sura biyar aya ta tara. Maganar Allah tana cewa masu albarka ne masu sada zumunta, gama za a ce da su yayan Allah. Yau ina so in jawo hankalinmu ne akan magana mai cewa albarkan sada zumunta. zumunci shi shine kyakkyawan dangantaka tsakanin mutane da mutane zumunci kuma shi ne mutuntawa da ke tsakanin mutane da mutane ko kuma tsakanin wani da wani bible yana nuna mana da cewa akwai albarka idan mun yi zumunta da yan uwa mun yi zumunta da makwabta mun zumunta da kowane mutum da Allah ya kawo a hanyar mu idan ka samu mutane a mota ne ka yi zumunta da su idan ka samu mutane a gida ne ka yi zumunta da su in ka samu mutane a gurin aiki ne ka yi zumunta da su idan ka samu mutane ko a hanya ne ka nuna zumunci Bible ya ce akwai albarka ga waɗanda suke sa da zumunta babban wahalar da ke samun mu a rayuwar mu a Najeriya ko kuma a wasu kasashe a yau shine rashin kyakkyawan zumunci tsakanin mutane yan uwa ba sa zumunci da juna abokanai ma da ya kamata su zama masu zumunta da juna sun koma suna kiyaya da gaba da juna ɗalibai wanda suke makarantar tare ko a aji tare ba sa kyakkyawan zumunci da juna mace da namiji wanda sun yi da har sun yi aure bayan dan lokaci sai zumunci ya lallace babu kyakkyawan zumunci tsakanin mata da miji to baibul yana cewa akwai albarka idan mu zama masu sada zumunta Allah zai ji dadin mu idan muna sada zumunta muna girmama juna muna ɗaukaka juna muna kuma taimakawa juna muna tsayawa juna kamata akwai kyakkyawan zumunci a cikin gidajenmu tsakanin mata da miji tsakanin yara da iyaye tsakanin yan uwa da kuma waɗanda sun zama dangi wani wahalar da muke sha a zamanin nan shine akwai rabuwan kai tsakanin mutane addu'a na shine a wannan mako Allah zai sa mu zama masu kyakkyawan zumunci da yan uwa da abokanai da duk wanda mun samu kanmu tare da shi Allah zai sa kasan mu ya zama kasan da yawan jama'a suna zumunci mai kyau da juna a lokacin sunan Yesu mai ceton mu amin Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne akan ciwon haƙori. Ciwon haƙori ciwo ne da ke addabar mutane da zogi mai raɗaɗi a cikin haƙori da kuma dasashi, kuma ana yawan kamuwa da shi ne sakamakon datti ko ruɓewar haƙori. Ganin cewa ciwon haƙori ya addabi jama'a da dama, inda sanadiyar hakan yakan sa jama'a da dama su rasa haƙoransu. Ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya samu ganawa da wani ƙwararren likitan haƙori, Dr. Mustapha Ɗanjuma. Juma. da ke aiki da ma'aikatar lafiya ta gwamnatin tarayya a sashen kula da lafiyar haƙori. Likita barka da warhaka. Ah, barka kare. Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan ciwon haƙori da kuma rabe-raben su ko kuma in ce nau'ikan ciwon haƙori? Ciwon haƙori yanayi ne wanda mutum yake samu wanda yake da zaka ji mutum yana samun zafi akan haƙorin shi ko a kan dasa shi kuma yakan gigita mutum sosai yakan sa mutum zazzabi yakan kuma sa mutum ya samu rikicewa matuka ciwon haƙori ya rabu bisa abin da ya kawo ciwon haƙori akwai ciwon haƙori wanda yake yana samuwa ne sakamakon kogo da aka samu a jikin haƙori a jikin haƙori wanda yake a hankali zai dinga ci har ya je ya taba sashen haƙori wanda yake da jijiyoyi a ciki da kuma masu kai saƙo kwakwalwa to wannan idan ya fara haka nan mutum zai dinga samun ciwo a hankali sannan kuma mai ɗan matsakaicin zafi da sensation sannan zuwa ɗan lokaci kaɗan mutum zai dinga samun ko da iska ta shiga a bakin shi zaga yana samun ciwo matsananci na ci gaba sai ka ana samun kumburi to wannan da akwai kuma ciwon da ake samu na dasa shi ne ke kawo ciwo zaka ga kwayan cuta sun shiga saboda rashin tsafta ko ka samu canji na sinadaran jikin mutum shi ma yakan sa shi mutum ya dan kumbura ya kuma fara ciwo so duka dai dasa shi da shi kan shakori su suke haɗuwa su kawo ciwon haƙori. Um, a bayanin ka ka nuna akwai ma ciwon haƙorin da rashin tsafta ne yake kawo shi. To shi wancan na farko da kai bayani wanda za ka ga kogo a haƙori shi me ke haddasa shi? To abin da yake kawo kogon haƙori shi ma a ƙwayoyin cuta ne amma kuma yakan haɗu shi ma da rashin kula sosai misali wajen tsafta da wajen goge baki da man goge baki da brush. Idan mutum ya na yana cin abubuwa kamar abinci masu zaki a bakin shi musamman wanda suke makalkalewa a jikin hakori wato muna kiran su refined carbohydrates wasu suna iya makalewa kamar su sweet cake da sauransu irin waɗannan abubuwa to za ka tauna su kuma za su makale da yakin san shi kan hakori mm, a matauna din inda yake abin da za ki ga cewa ba wai yana da smooth ne haka ba za ki ga cewa akwai dan corrugations a cikin hakori wanda yake taimakawa wajen nika a kwakwa abincin ka abin nan haka yake so yakan makale after idan ya makale baka kula ka kuskura baki da kyau ba ko baka yi broshi musamman da daddare kafin ka kwanta barci waɗannan sauran abincin da mutum ya ci akwai normal kwayoyin cuta da suke a bakin mutum wanda yake su za su zo su ci wannan abincin su fidda najasa daga jikinsu wanda yake wannan zai iya ko zai ma haƙori illa ya sa shi ya taushi bayan wannan farin haƙorin da muke gani a baki. bakinmu saboda ya fi komai karfi a jikin mutum amma idan aka samu su waɗannan kwayoyin cuta suka ci wannan abincin sannan kuma suka fidda najasa a jikinsu acid ne suke fitarwa shi kuma wannan farin haƙorin za ga kamar abu ne wanda yake da property na metal so waɗannan shi zai sa ya narkar da waɗannan sinadaran da suka sa wannan farin da yake kike gani a haƙori zai sa ya narkar da sinadaran da suke sa mashi karfi sai ya taushi so idan ya taushi din nan waɗannan kwayoyin za su iya komawa su kuma su ci wannan abun abin mai taushi din to a haka ana yi za mutum ya fara jin yana jin in abin mai sanyi ya shiga bakin shi zai dinga jin sanyi yana dan cizon shi ko ko idan iska ta shiga haka zai dinga ji a hankali in kuma bai dauki mataki ba sai kaga ya zo yana jin zafi sosai in mutum bai kula sosai ba sai yasa ake so dai gaskiya idan ka fara jin sanyi sai ka zo asibiti domin a duba a ga menene ainihin yake faruwa sai a maka abin da ya dace in mutum ya toshe hannu sosai lokacin da zai zaga jijiyoyin kai sako da da jijiyoyin kai jini sun riga sun tabu karshen ta sai ga ana maganin cewa sai an cire hakorin saboda mutum shi ma ya samu sa'ida a ciki amma in mutum ya dauki matakai sosai yana zuwa wajen likita ana duba ana bashi shi shawarwari idan an ga alamu a dauki mataki da sauri saboda kada abin ya kai inda ba a so. ka yi bayanin cewa akwai wasu kwayoyin cuta a baki su waɗannan halitta ce ko kuma me ke haddasa waɗannan kwayoyin cutan da za su zo su wani abu ko kuma abinci da ya makale a hakuri har su haifar da najasa Generali kwayoyin cuta a bakin mutum halitta ne kowane mutum yana da su suna nan species su akwai waɗanda suke iya kawo cuta din akwai kuma waɗanda su suna ma taimaka maka ne wajen kare bakinka da kuma taimaka maka wajen sarrafa shafa ma abincin da za ka tauna so idan aka samu mutum wanda ba shi da tsafta so za su sa waɗannan waɗanda suke kwayoyin cutar da suke da hatsari a baki za su dinga ƙara yawa har su kai lokacin da za su yi ma shi ainihin haƙori da kuma shi dasa shi illa saboda haka kula da tsaftan baki shine ƙashin bayan kariya ga ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi likita akwai bambanci ne tsakanin ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi eh to ai kin san da haƙori da dasa shi su ne muke kira dental tissues a gaskiya shi bature bai bambanta su ba ba za a ce only teeth ba haƙori kori shine wannan wanda ke gani fari dinnan kuma a waje amma a kasan shi ya fi tsawo ma yana cikin kashi shi wannan ba zai iya aiwatar da komai in ba tare da wannan halitta ta dasa shi wanda aka yi wanda yake shi yake rike shi a wuri daya dasa shi yake taimaka mashi wajen samun sinadaran da zai kara ma haƙorin karsashi da sauransu yawanci abin da zai iya kawo maka ciwon haƙori to zai iya kawo illa ga dasa shi idan haƙori ya samu matsala har yahuda ya je ya samu wani wuri da ake kira pop chamber da turanci to wannan pop chamber din zai lalace zai sauka kasa kin ga jikin mutum zai so ya cire wannan abun to amma ba zai iya cira ba saboda yana a cikin wani wuri ne wanda yake rufaffe sai ga mutum sai ka ga dasashin shi ya kumbura saboda kwayoyin cuta za su zo su haɗu da kwayoyin da suke suma suna kariyar jikin dan adam za a samu rikici tsakanin su so har ka ga dasashin mutum ya kumbura daga nan sai ka ga ya yi ruwa har wata sa sai an yi aiki an yanka an cire ruwa din an cire wannan sis sai ka ga ga mutum ya samu lafiya su dasashin da hakorin suna tafiya a dan juma ne da dan jummai suwa suka fi kamuwa ko kuma barazanar kamuwa da ciwon hakori a cikin mutane zai yi wahala ka fito ka ce ga bangare na al'umma da suka fi saurin kamuwa da ciwon hakori ya danganta ga irin kula da aka samu amma a likitance yara ƙanana su haƙorinsu ba shi da kaifi kamar na manya saboda haka za su ifi samun saurin samun attack daga kwayoyin cuta fiye da manya saboda manya nasu ya riga yi ƙarfi akwai resistance sannan haƙorin yara musamman in suna ɗagowa za ka nan da nan in ba a samu kula ba za ka samu da yawan su ga sun yi rami sun cinye yaro yana samun zafi da abin da wasu ya ga an zo an cire amma dai wasu za su fito permanent one ainihin wannan na wanda muke kira milk seed wanda su sukan fito tun daga wata shida haka kuma su fara fita bayan ka shekara shida zuwa shekara bakwai suna fita wasu kuma suna fitowa a lokacin permanent so su waɗannan haƙoran su ba su da ƙarfi kamar haƙori wanda suke na dindindin wanda suke fitowa za ki samu waɗancan su guda ma ashirin ne amma kin ga waɗannan wanda zai fito miki permanent su wajen talatin da biyu ne so su da kika suna da ƙarfi sosai wanda za su iya abin nan to amma duk da haka idan aka samu kula da kyau sai ka ga yaro ya har ya fi hakurin shi babu a matsala na biyu kuma za ki iya samu a cikin manyan mutane wanda ba sa kula da tsaftan baki da sauransu za ki ga suna yawan ciye-ciyen zaki musamman abu mai makalewa a jiki kamar su sweet su chocolate da sauransu ba sa yawan yin kuskure baki da ruwa kuma ba sa yin broshi da daren za su kwanta zuwa ki samu cewa akan samu wanda suke kamuwa shi kuma da riɓewan hakori kenan wato abin da kira dental caries haka kuma in kika samu mutanen da ba sa kula da shi kan shi tsaftan bakin sukan yawan samun abin da ake kira bubu gum bleeding in sun ka taba ko da alwala suke misali za ki ga cewa jini na fitowa to wannan rashin tsafta yakan kawo a gaskiya akwai bincike da aka buga wanda aka nuna cewa mutanen da suke a zama a ƙauyuka wato wanda suke zama a karkara sosai su sun fi kamuwa da ciwo da ya shafi dasashi fiye da ciwon wata da suka shafi shi kanshi haƙorin kuma haka aka samu mutanen da suke zama a cikin birane su suka fi kamuwa da ciwo rami a haƙori domin saboda yanayin irin abincin da suke ci wannan yana nan kuma haka ne in kaman wanda suka yi aiki a karkara suka samu kan suna aiki a birni za su ga cewa a birni sun fi samun mutane da suka zo suna neman a yi masu ciko ne suna da kogo da sauransu wasu kuma za ki ga a ƙauye wani ma zai zo haƙorin shi duka suna ma sun riga suna rawa ma kawai kamar za su fita da kansu gwamnan da ka taba za ka ga yana jini da sauransu. To masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Mustapha Danjuma Abubakar. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron a jamhuriyar niger za ku iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Bayan ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashin Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.